ma kin zama mai ɗaki na ke za na yi wa kishi na Duba ki ga mai ke raina Kauna ta zama alkhairi Mai shi so ina sai shi nema ke ce ki kasa yau nake kara girma mana aje aji idan akan kina zama kuma cikin ruwa kifi ake sawa kuma duk wanda ya raɗe ki zan sa ya suma domin ki fahimce ni so babu karya